إسحاق وحازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق دعا إلى العباد رسوله ورحمة للعالمين إذا تدوقد فدلت أخلاقه تبديلا صلوا عليه فذاك أمر إلهكم يعطي لمن سل الثواب جزيلا أما بعد ينقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء قنيق وتر رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabinmu mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bakwai wanda ya daidai da biyu ga watan uku shekara shida, a wannan masallaci masjidin rahma a cikin watan ramadana watan rahama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala idan mu da rahamominsa a wannan gari na wato jos wannan jiha ta filato inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya sa ya zama ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira duk abin da aka ce mi a littafin nan Allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce mu bari Allah ka ba mu ikon bari duk abin da aka ambata na rahama da jin kai da tausayi a wannan littafi Allah ka haɗa mu da shi duniya da lahira abinda aka faɗa kuma na azaba da ƙasƙanci da wulaƙanci da kunyata Allah ka nisanta mu daga gare shi don tsarkin sunayensa Allah ka sa alƙur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba isungu sanata ne gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa Su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala aikin da aka yi saboda su Allah ya karɓa Allah ya kai sakamakon zuwa gare su Allah ya kitan su ya masa rahama ya kuma sa sun huta wanda duk iyayensa suka rasu a cikin mu Allah ya ji kan iyayen ya musu rahama wanda kuma iyayensa suka rage suna rayuwa tare da shi suna da rai to Allah kai masa arzikin rabuwa lafiya da su Wala Ibrahim a kotun bayani? Bai to shi kenan mu je kawai inda muka dajiya.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 ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم الله تعالى يتي جعل الله الكعبة الله يا سنيا wato kaba mai zamanto ɗaki mai alfarma shine ja'alallahu al-ka'bata Allah ya sanya ɗakin Ka'aba ya zamanto waje ne mai alfarma sannan ya sanya shi ya zamanto ƙiyamun lillafi guri ne wanda zai tsayu da maslaha biyu yana da alaƙa da addinin mutane sannan da kuma rayuwarsu sai Allah madaukakin sarki ya ce zarika. yana faɗa muku wannan ne ta alamu don kusancewa أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض duk abin da ke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai Allah yana sana da shi sannan wa annallaha bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da kowane irin abu a nan gurin malamai suka ce ja'alallahu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ja'ala tana zuwa da ma'ana guda biyu akwai ja'ala da ma'anan khalaqa Za ka zai iya ɗaukan ja'alallahu al-ka'abatal baital haramun qiyaman lin-nasi Allah ya halicci ɗakin kaba a matsayin waje mai alfarma don aka tashi za a yi da irabi wannan fuskar ta farko sai zaman to fi'ilin ja'ala a nan wajen yana buƙatar maqulun bihi guda ɗaya idan kuma aka ɗauki ja'ala da ma'anan sayya Allah ya sanya to sai na manto ja'ala a nan wajen yana da buƙatar makulin bihi guda biyu da aka sai na manto ja'ala fi'ilun madin mabniyin al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab Allah lafzul jalala fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih da aka ja'ala Allah ka'abata sai zamanto ka'abata maf'ulun bihi al'awwal mansubun to sai zamanto wa huwa ma'atufun wato albaita sai zamanto bayanin ne sai zama wa huwa man'ud wato sai zama alharam shine na nashi sai zamanto kiyama sai shine maf'ulun bihi a nan wajen saboda ja'ala mun ba ta ma'anan sayyara da haka sai zamanto jaru wa majrur bi iyaru wannan ta fuskan li'irabi in mun ɗauki ja'ala da ma'anan sayyara da aka iyamun shine maqulun bihi sani idan ko mun ɗauki ja'ala da ma'anan khalaqa to sai ya zamanto ja'ala Allahu ka'abatar banta yayin da ya zamanto ka'abata shine maqulun bihi awwal sai zamanto wa huwa mubdal minhu wato albaita baita shine badal wa huwa man'ut al-harama shine na'at sannan wancan ka'aba ta shine maf'ulun bihi aw maf'ulun bihi daya inda nan maf'ulun bihi daya yake bukata to qiyamun sai zaman to halin ne mansubun wa alamatu nasbihi al-fataha al-zahira ala akhirih wannan ta wayannan fuskokin guda biyu kenan to ɗakin ka'aba da Allah ta'ala ya ce ja'ala Allahu al-ka'abata al harama Allah ya sanya ka'aba ɗaki ne wanda yake mai alfarma mai daraja mai ƙima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ya sanya shi ya zamanto Iyamar linnasi Iyamar linnasi shine salahan lidinihim sannan wa amnan li Allah ya sanya shi ya zamanto waje ne da addinin su zai gyaru sannan ya sanya shi waje ne da yake da aminci a rayuwarsu shi ya sa za mu ga lafazin albaitu a ƙur'ani da alif da lam gaba ɗaya Allah da ya ambace shi guri guda goma sha hudu guri sha ɗaya duka suna da alaƙa da wannan ɗaki na Allah guri guda uku ne ba su da alaƙa da wannan ɗaki na Allah shi kuma yana da alaƙa da gidajen wasu manyan mutane. Alaramma, wannan gurin da muka karanta yanzu shine ne waje na shida a ƙur'ani. A Romana daga na ɗaya. إن أول بيت موضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين شيني ندعي قرآن a'a kuma bakara wa idda annal baita masabatan lillahi wa idda annal baita masabatan واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعندنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعافين إليك واركع السجود منتنا لا نبي وإذ يرفع إبراهيم القواعد يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت وجينا أكو إن الصفا والمروة من شعائر إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت فمن حج البيت أو اعترف فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوأ خيرا فإن إن الله شاكر عليم فتقوى جيده بشين عندك إن أول بيت إن أول بيت وقع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كبر فإن الله غني عن العالمين ودي نبيرة ولا مغني يا أيها الذين آمنوا لا تهلوا شعائر الله يا أيها الذين آمنوا لا تهلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام yabtaghuna wajen shine da shi akwai na bakwai wa ma kana salatuhum inda albayti wa ma kana salatuhum inda albayti illa mudaa wa tuqdiya mhm. fa hum al'adaba bima kunu وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائلين والركع السجود ثم ليقضوا تفتهم ثم ليقضوا تفلهم وليوفوا نظورهم وليطوفوا بالبيت العتيق لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وكاكاو بدأوا مسورة masalah Lè ta kò rí ṣe. Ìrẹ́sí kò فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم To akwai gudun guda uku da ya faɗe su da albai wanda ba su da alaƙa da da ɗakin Allah. Bari mu gani, ma za ka yi hasaso guda uku nan. Guda uku. Guda uku wanda Allah ya faɗa wanda. <laughs> إيه؟ قالوا أتعجبين من أمر الله قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أه. إنه حميد مجيد وقرن في كلها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 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عند صوبنا إيه رجل برمى غني والطور وكتاب مصنوع والطور وكتاب مصنوع في رق منشور hmm? والبيت المحمود eh, wayannan su waje guda goma sha hudu cikin littafin Allah. Allah subhanahu wa yana kiransa da albaitu, gida ko ɗaki. tare da mun san cewa wannan gurin da Allah ya kira shi ya ce gidansa ko ɗakinsa malamai sun faɗi cewa in Allah ya jingina irin wannan abun zuwa gare shi idafa ce ta fahimci abun yana da girma shine dalilin da yasa ya ainihin wato faɗa haka to Allah madaukakin sarki da yace ja'alallahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nasi Allah ya sanya Ka'aba ta zamanto ɗaki ne da yake da alfarma da matsayi da girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da aka ƙiyamar linnafi shine salahan lidinihim wa amnan lima'ashihim ya zamanto ta fuskar addini akwai maslahar da yasa Allah ya sanya gurin haka sannan ta fuskar rayuwa ya zamanto suna da aminci wannan yasa lokacin da suke cewa manzon Allah wa qalu suna cewa in nattabi'ul huda ma akanu taqattab min abdina idan muka zo muka bi shirye da Allah ya aiko ka da ita ai za a zo a kawo mana hari a gaba da mu Allah sai ya ce awalam namakkil lahum haraman aminan shin ba su ga yadda muka sanya harami ya zama gurin ta a guri ne amintacce ba yujuba ilayhi thamarat kulli shay'in rizqan min ladunna amma walakin aktharuhum la ya'lamun gashi zaka gaba a yin abu a garin amma kuma ya fi inda ake yin abin sauƙi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce awalam yaro anna jahanna ja'alna haraman aminan wa yatafattafu an-nasu min hawlihi shin ba sa ganin yadda muka ɗauki harami muka sashi ya zaman to guri amintacce amma a gefen su can da kan ai suna kallon yadda ake kawo mutane farmaki ana kashe su amma nan din Allah ya tsare shi ya hana a kawo mai farmaki yasa Allah ya ce afa bil batin yu'minu wa bi ni'mat wa bi ni'matillahi hum shin yanzu ni'imar Allah ya kamata su butulce mata shi yasa za ku ga Allah yana cikin abu guda biyu da yace su bauta mai saboda shi da yace musu li'ila fi quraish saban da quraishawa suka yi na harkar tafiye-tafiyensu na kasuwanci sai yace ila fi umri ila tashita wasai saboda suna tafiya lokaci biyu lokacin sanyi da lokacin zafi sai ya ce masa to fal ya'budu rabb hadha al ubangijin wannan ɗakin ku bauta saboda allazi at'amahum min ju'in ya ciyar da ku daga yunwa sannan wa amanahum min khawf kuma ya amintar da ku daga tsoro to kowace ƙasa yana daga cikin wajibin da ke kai shugabanninta su yi dan adam in ba Allah ba ba wanda zai iya bashi abinci to ita gwamnati wajibin ta shine hanyar da mutane za su bar su abinci ya zama hanyar tana da sauki sannan sai a samu mawa da mutane aminci a hanyoyin su da gidajen su to shi kuma zaman lafiya arziki ne babba mai zaman kansa wannan dalilin yasa kuka ga annabi ibrahim da ya tashi a ayoyi guda biyu da zai roƙi Allah sai ya roƙi zaman lafiya so biyu sai nemi arziki so ɗaya Allah ya ce wa idqal ibrahim rabbi ja'al hadha balada amina Allah ka sanya mutanen wannan gari na maka ya zamanto amintaccen gari ne sannan warzuqa ahlahu min as-samarat sannan Allah ka azarta mutanen garin ga ɗaya kenan na biyu cewa idqal ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan sai ya ce wa junubuni wa bani ya anna abu da asna me yasa a suratul baqara ya nemi arziki da zaman lafiya me yasa a suratul ibrahim ya nemi zaman lafiya kadai babu arziki sai ya zama yaro i zaman lafiya sau biyu amma arziki sau ɗaya saboda duk ƙasar da take da arziki in Allah ya haramta mata zaman lafiya to ya haramta mata alheri babba shine dalili shi yasa kaga Allah madaukakin sarki cikin ayoyin da Allah nan ma ya karanto ai Allah cewa yi wa man da khalaqu kana amina in ka shiga cikin garin to kana cikin aminci dazu na ga Sheikh Malam Sani Hayajin yayi wata magana wanda wasu suke so sai sun murbe magana lokacin da ya faɗa cewa daga cikin manufofin rigingimin nan akwai in ba sa'a ba to wataƙila daga nan za ka ga hatta aikin hajjin bana ya samu matsala haka ne saboda dala idan inda an ce daga cikin kasashen da aka kai mahari akwai saudiya ko sun kai hari biyar to don allah zo idan jirgi sama kuna da tabbacin za a hango jirgin ku a ɗauka jirgin yaki, a yau ƙasa da shi dala ko kyauta aka bi aka ajiye jirgi musamman ku ji labari ga wani jirgi ya yi sama na mahajjata an samu sama da mutum ɗari da wani abu ko a yi rashin sa'a babban jirgi ne a ce maka lokaci ɗaya an danno makami ya wargazo mutane mutum ɗari bai sun mutu ai ba wanda ya biya kuɗi ba ko kyauta kada an ce an faka jirgi a iyakar ɗin garin ku yanzu jama'a aikin hajji ya koma kyauta wallahi wata ran sai an zo billahi lazi wanda zai shi saboda rashin wa saboda rashin aminci shine dalilin ne yasa kaga Allah yana maimaitawa ci ai mu muka sanya aminci mu muka yi kaza mu muka yi kaza to yanzu wannan amincin daga lokacin da aka kawar da shi mutane ba su da tabbas to dai daga cikin ibadun da suke da alaka da shekashekan musulunci guda biyar su ma shi kenan sai da hali sai da hali to sai naga wasu sun dauki magana ko masu irin wannan datsa datsan da ba sa jin tsoron Allah wani lokaci za su datsa maganar mutum ko minci ɗaya ba ta kaiwa maimakon ana so a fahimci maganan mutum daga inda ya ɗauko maganan zuwa inda ya tsayar da ita a ɗauko ta iya nan in an saurara wanda yake so ya maka insafi sai ya maka amma kaga an ɗauko magana ko minti ɗaya ba ta kai ba an datse ta kuma tiliyu sai da wasu maganganu kafin nan bayan wannan yayi ne yayi magana amma mutane saboda ba su da tsoron Allah sai su ɗauko magana da ko minti ɗaya ba ta kai ba sai su ƙoƙarin sai sun ainihin wato yaɗa ta wannan shine abin da ke faruwa to wannan tabar da Allah ya ce ya sanya ta harami guri mai alfarma saboda masalihu na addinin mutane da kuma masaliku na rayuwarsu wa Allah ya ba kulawa a farko cewa ya gina ɗakin ka'abar nan shine annabi Ibrahim da shi da ɗansa Allah ya ce wa idiyar ba'o Ibrahim al-qawaid min al wa Isma'il kaga rabbana taqabbal minna wannan bayan da annabi Isma'il ya zama makashi kenan saboda asalin abin da ya faru sunan waje yanzu makka amma an yi lokacin da sunansa bakka da kuma da makka da bakka kowanne yana da ma'anarsa cikin ayoyin da ana ramma ya karanto inna awada baiti wudi alinnasi lallazi bi bakkata mubarak akwai bakka akwai makka annabi ibrahim yana da mata guda biyu yana da sara wacce ita ce ƙur'ani yake ishara gare ta cikin ayoyin da alarin ba ya karanto sanda mala'iku suka zo suka mai bishara cewa zai haifi ɗa ishaqa bayan ishaqa ya zo duniya zai haifi yako lokacin ne ƙalar take ta yawo da to a alidu yanzu na haihu wa ana a juzun bayan ni tsohuwa ce shekaru sun ja wa haza ba a lishe wannan mijin nawa shi ma datti da ne shekaru sun ja inna hadha la shay'un azim kai wannan abun yana da ban mamaki kalu sai suka ce mata a ta'ajabina min amrillah yanzu mamaki kike Allah ya ce miki abu zai yi sai suka ce mata rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahadal baiti innahu hamidun majid to daga nan ne annabi Ibrahim ya gane cewa ba mutane bane mala'iku ne annabi Ibrahim an yi lokacin da ya zauna duk duniya a iya abin da ya sani shi kaɗai ne musulmi lokacin da ya ɗauke ta za su shiga wani gari da shi da ita to akwai wani sarki a azzali duk in yi ji labari ka zo da mata tana da kyau zai ce a tambaya mai alaƙar ka da ita in ka ce mata ta ce sai ɓaci amma in ka ce ƴan uwarka ce sai ƙyale maka to da suka shigo garin a lokacin ne yake faɗa mata cewa wallahi yanzu a iya sani na a doron ƙasa ban san wani musulmi ba in ba ni da ke ba a amman za ka ga Allah ya ai ba wuce ya sai kama da wani ba ta wani in ka ji wani ba banza ma ai ba banza daga kan shigar Allah ya zama duk annabin da zai zo duniya sai ta zura shi ba haka bane kawai kuma ba banza ba kada Allah ya sa wa annabi Ibrahim harshen da duk masu jingiluwa zuwa ga addini kowa yana cewa shi. ba har sai da aka zo ana rigima ba eh wa'annan su ce nasu ne Allah yake ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan mai kuma kana mushrik kuma kana min al-mushriki Allah ya raba gaddama yake kariya ne ba yahudi bane ba kirista bane ba mushriki bane annabi Ibrahim musulmi ne to da ya faɗa mata haka da suka shiga garin yace to in mutumin nan ya tambaye ki me alaƙa ta da ke ki faɗa mai ki ce ke uwata ce amma kina nufin ‘yar uwata a addini wanda wannan shi ake ce masa tauriya wani ɗan ƙada ƙato sai ɗauko wannan hadisin sai ce wai buhari ya ce annabi ibrahim ya yi ƙarya shi da yake jahili ne bai san a larabci akwai tauriya ba ka faɗi maganar da take da ma'ana guda biyu wanda ke sauraron ka yana nufin ɗaya amma kai kana nufin wa ɗayan shi kake nufi ka faɗin maganar da take tana da ma'ana guda biyu mafi yawancin mutane an faɗe ta hankalin su zai tafi can amma kai kayi nan shi yasa al-Imam Shafi'i lokacin da fitnatu khalqil Qur'an ta taso aka dinga kashe malami sai zuwa jarrabi malami sai me zaka ce kan Qur'an maganan Allah ne ko halitta ne in ka ce Qur'ani maganan Allah ne to sai kama ka a kashe da aka zo aka rasa limamin shafi aka ce me za ka fi kan qur'ani sai ya ɗaga ɗan yatsunsa haka sai ce a taura injila zabura sufi ibrahim da qur'ani sai nuna sai ce to hazihi su. sai ce waɗannan ga su waɗanda suke sauraron shi yanzu sun ɗauka yana nufin duk littattafan da Allah ya saukar ma halitta ne amma shi yana nufin waɗannan ƴan yatsun nashi su ne halitta ko kuwa wadda ka da ya samu hanya kawai ya gudu sai mun mutu ƙasarsu ko kamar zuwa wani mutum da ka san in ya ci bashi bai biya sai zo ya same ka kuma ya takura maka ya ce wa lafi ka bashi bashi kuma kai kana da tabbas in ka bashi kudin ka in ya tafi kudin ya kai to sai ka ce billahi lalzi ya ilaha illa huwa ba da kofi shi shi me yake nufi da baka da kofi shi baka da kuɗi amma kai lokacin da kake faɗa kana nufin sisi da aka yi amfani da shi a da ana kashewa wallahi baka da shi kaga shi yi nan kai yi nan nan to kaga sai annabi Ibrahim ya faɗi wannan kalma sanda za ta faɗa su suna nufin ɗaya ma'anan ita kuma tana nufin ne ɗaya ma'anan amma duk da haka da ya gama sannan kyakkyawa ce sai ƙoƙarin su ya karɓe ta lokacin da dare ya yi ƙoƙarin ya afka mata har sau uku ta tashi ta ce Allah ka san na tsare gabana ban taɓa alaƙa da kowa ba a duniya sai mijina Allah kar ka ba wannan fajirin mutumin dama a kaina akai haka har sau uku na ɗaya ya kasa kawo kanta na biyu haka na uku sai kira masu gadin shi security sai ce wannan matar da kuka kawo ba mutum ba ce aljana ce ku fita da ita to lokacin da za su babbare sai ya ɗauko kyautar baiwa sai ya ba ta, wannan baiwar da ya ba ta ita ce hajar ita kuma sai ta ɗauka sai ta ba da kyauta ga annabi ibrahim da aka zo sai zamanto ita ce matarsa ta farko amma kuma sai zamanto ita hajar yanzu da take baiwa ya aka yanta ta sai ta bashi sai zamanto ita ta fara samun ciki wannan dalilin ya sa ko ga a cikin ƴaƴan shi annabi Isma'il shine babba annabi Ishaq shi ke biye da shi shi yasa a lokacin da ita ma saran ta haihu daga baya shi yasa yake yin addu'a yana ce alhamdulillahi allazi wahabani alal kibar Isma'il wa ishaq inna rabbi la sami'ud du'a godiya ta tabbata ga Allah wanda da girma na shekaru na a lokacin da aka diba tsammanin zan haihu ya ba da Ishaq ya bani da Isma'il inna rabbi la sami'ud du'a dama Allah yana jin addu'a shi kenan. da Hajara ta ɗauki ciki sai ta haihu lokacin da ta haihu sai ta ce wa Annabi Ibrahim da Allah ya ɗauki. matan nan tasa da ɗan nan ya ɗan matsa da su saboda ba ta son damuwa sai ya ɗauko su sai ya taho da su nan yanzu inda ake cewa bakka ya ɗauko su da guzurin ruwa ba yawa da guzurin abinci ba yawa annabi isma'il yana yaro sabon haihuwa jariri ya zo ya ajiye su a wannan wajen sannan kuma sai ya juya zai tafi sai hajara ta cewa annabi ibrahim ka zo ka ajiye mu a inda babu ruwa babu abinci babu babu babu annabi ibrahim ya yi shiru da ce mata komai ba ya gane ta ko ya juya bayan ajiye su a wurin ya ci gaba da tafiya sai ta ce masa ko Allah ne ya ce ka ajiye mu a nan wajen sai ya mata ishara da kai kawai ya daga kai ya ce mata eh Allah ne ya ce ajiye ku a nan gurin sai ya ce to ka je Allah ne ya ce ka ban mu a nan gurin ba zai wulakanta ba da aka sai tafi kun san kowa da tashin rayuwa haka rayuwar annaba take akwai jaraba in ba haka ba ka zo inda yake da duhun bishiyoyi ga kara mace da jariri sabon haihuwa Allah ce ka zo ka ajiye ta gurin ka ajiye ɗan ka yi gaba to sai da ya tafi shi ma bai so ya nuna mata cewa yana cikin damuwa sai da ya tafi inda ba ta ganin shi sai ya juye addu'a ya ce rabbana inni astantu hmm. min zuriyati biwadi Allah ga zuriya ta na nabarta a wani kwari gaira zizar'in Allah gurin nan babu shuka babu abinci babu kaza inda bai cika muharram a wajen ɗakin ka mai alfarma rabbana bi qimus salata Allah na bar su ne ƙarshen al'amari don su tsere sallah fa da al'afidatan minan nasu ta hau ile Allah ka sanya zukatan mutane ya zama suna ƙaunar gurin nan in ka ji kana son makka kana so ka je makka to kana da rabo cikin addu'ar annabi ibrahim amma in ka ji ba ka san ka je makka to ba ka da rabo ciki dan ya ce fada al'afidatan minan nasu nas hawi ilayhi Allah ka sanya zukatan mutane zama suna ƙaunar gurin nan sannan Allah ka azarta su da abinci kaga yi addu'a yace ce Allah ka azarta mutanen wannan gurin da abinci To daga nan sai annabi ibrahim sai ya tafi yanzu ruwan da take ba ƙaramin yaro babu ta buga ruwan ma ya ƙare shine dalilin da ya sa ta baro ta zo wajen dutsen safa ta hau kai ta duba tana iya ganin ko Allah zai kawo wani mutum wanda zai kawo masa ɗauki da agaji daga nan safa ta gangara ta tafi marwa yadda ka ga idan ka je aikin hajji za ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa so bakwai haka mahaifiyar annabi Ismail ta yi ta kai ta kama wanda zai yake zuwa ya san akwai wajen girla ɗin nan na farko da na tsakiya da na ƙarshe ai za ka ga maza in sun zo sai sun ɗan yi gudu in sun je tsakiya su falle da gudu in an je ƙarshe sannan a sake sassauta to haka fa ta yi ta je ta dawo har su bakwai a lokacin tana neman ko da ruwan da za ta ba annabi Ismail ya sha bawa, to ko da ta dawo sai ta samu Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mala'ika Jibrilu inda yaro in yana kuka yake buga sadaka ba yake buga kafarsa an turo shi ya daki gurin ruwa ya fara fitowa wanda shine asalin samuwar tarihin ruwan zanzan a duniya to sai ta fara ɗibawa tana ba shi mutanen da suke kai komo a wannan area lokacin daga cikin matsalar su akwai ruwa to akwai tsuntsun da in suka gan shi a sama sun san cewa in ba ruwa ba za ka ɗan shi a gurin ba to daga nan suna ganin tsuntsun sai suka fahimci can gurin a kora ko da suka zo suka samu mata da yaranta sai suka nemi izinin cewa za su zauna a gurin sai ta ce su zauna amma fa ruwa ba nasu ba ne to daga nan ne wayannan mutanen da suka zauna a gurin shi annabi Isma'il asali ba balarabe ba ne da suka da ya taso gurin tare da su fata al-arabiyyata sai koyi larabci shi yasa akwai al musta'araba laraba wanda asali ba laraba ba ne amma daga bayan suka juye suka zama kamar yadda yanzu Hausa take hade yarika da yawa a duniya ko kuwa akwai yarukan da yanzu a Najeriya an waye gari ba su da wani yare sai Hausa kuma asali da suna da wani yare amma yanzu yaren ya ɓace ba su da wani yare cewa sai hausa To abin da ya faru kenan to da haka daga nan da ya taso cikinsu ya yi aure matarsa ta farko kun san daga cikin jarabawa daga lokacin da annabi ibrahim ya tafi ya batta ko da ya dawo annabi isma'il ya girma hajara ta rasu ba to matan du'a sai an yi hakuri, da rigiman mu tana da yawa daga can muka gado ne yasa sai ga daga nan a buga a gidan ba a gama wannan wata rigimar ta taso an buga an yi haka za a yi ta ainihin wato baba wannan shi ne dalilin to wa'annan manya-manyan annabawa da annabi ibrahim da annabi ismail kai ka san allah ya turo su don su yi aikin gina ɗaki kai ka san ɗakin nan yana da muhimmanci to shi Allah sai ya ce ja'ala Allahu al-ka'bata al baita al-harama qiyaman lin-nas da kai zaman zamanto guri ne da yake da alaka da maslaha mutane ta fuskar addinin su sanan da kuma rayuwarsu wannan shine dalili daka wal hadiya haka nan hadiya wacce za a kora ta zuwa ga ɗakin Allah dabbobin ni'ima guda hudu rago da tinkiya ko mm. akuya da ɗan taure da sa da rakumi da rakuma ko kaga wal qala'ida al qala'ida shine abinda ake rafiya wa dabba ta hadiya wacce da an koro ta kana ganin wannan alamun ka cewa ga inda ce zuwa za a yanka ta shi shikenan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce zalika Allah yana faɗar wannan ne lita'alamu don kusan cewa annallaha ya alama ma fi samawati wa ma duk abin da ke sammai bakwai da ƙasa bakwai Allah yana sane da shi sannan wa annallaha bi kulli shay'in ali sannan Allah masani ne akan kowane irin abu to shi wancan ismul ishara din yana da wajen fuskoki guda uku na li'irabi amma ma tsallake sai wata rara. aya ta gaba Allah sai sannan bayan wannan sai ce to ilimin ku sani annallaha shadidul iqabi Allah mai tsananin uquba ne ga wanda ya saba mai sannan wa annallaha ga rahim sannan Allah mai gafara ne mai jin kai ne a bangaro ayoyin nan guda biyu akwai abin da ɗaya ɓangaren ya ƙunsa shine al-khawfu ilamu anna Allah shadidul iqab hmm. to ku sani fa Allah yana da tsananin ukuba sannan akwai ar-raja'u wa anna ghafurur rahim kuma Allah mai gafara ne mai jin kai to wannan yasa zaka ga akwai ayoyi da dama a Qur'ani da suka kunshi al war-raja' shi dan adam ana so ya bauta ma Allah ne akan waɗannan ƙa'idojin biyu alkhawfu jin tsoron abin da ke gurin Allah na azaba da tattali da bala'i da kasari to shi ke sa sanda da Allah yake abu ba kyau sai ka gaba arraja'u kaunar abin da ke gurin Allah shi ke sa in an ce wannan abin aiki ne na alkhairi sai ka zamanto dan gaba gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama rana ta taɓa yin kusufi a zamanin shi sai annabi ya zo yana salatul kusufi ana cikin sallah sai sahabbai suka ga manzon Allah ya gaba su ma suka bi shi ya dawo ba inda yake tsaye a sallah suka dawo da aka gama sallah sai suka ce mun ga ana sallah kawai ya gaba mu kuma sai muka bi ka dan da masu sharadin su kenan to da aka gama sallah sai manzon Allah ya ce musu bayan da suka tambaye shi sai ce ina sallar nan ne sai aka nuna min aljanna da ni'imominta fara'aitu fiha unqulan sai naga wani dumbuje na dan inabi sai manzo Allah ya ce lokacin da ko ga nayi gaba to na kai wa abun sura ina so in ko sai aka janye shi sai manzo Allah ya ce wallahi da na samu na fusgo fara'i na hauro duniya da shi da kun dinga ci har duniya ta ƙare ba zai ƙare ba amma inda an kawo munafukai ma sai su ci kuma abincin aljanna inna Allah azama wa ma'al kafirina duk bai kamata dama su ci ba sai sa sai aka dani sai manzon Allah bai samu ya hauro da shi ba to da haka za ku ga wa'annan bangarorin guda biyu bayan ya faɗi wancan ya haɗa guda biyu wasu ayoyin Qur'ani zaka da Allah ya ce nabbi ibadi ka ba bayina labari ka faɗa musu anni ana da gafuru rahim ni mai gafara ne mai jin ne sannan wa anna azabi huwa da azabul alif sannan kuma su sani wallahi azaba ta mai da dadishi wa yata'addana rabbukum ku tuna lokacin da ubangijin ku ya shele sa aka sanar cewa la in shakartu wallahi in ne muku nema kuka gode la kun zan kara muku amma wala in kafartu in kuka butulce inna azabi la shadid to ku sani kuma azaba ta tana da tsanani in ji Allah subhanahu ta'ala kaga ya haɗa alkhawfu rarraja. sannan haka Allah madaukakin sarki yake faɗa ta wala tufsidu fil da ba'da islahiha kula da ta ƙasa bayan Allah ya gyara ta sai yake wa da'uhu khawfan wa tsama'a. ku bauta ma Allah ku roke shi kuna tsoron abin da ke gurin na azaba kuna kaunar abin da ke gurin na rahama inna rahmatallahi qaribun min almusinina sannan Allah subhanahu wata'ala yace huwa allazi yurikumul ba'a khawfan wa tama'an wa yunshi'u as-sahaba as-siqal Allah shi yake nuna muku walqiya dan ya tsoratar da ku abin da ke gurin sa na azaba sannan ya kwadaitar da ku abin da ke gurin sa na rahama sannan Allah madaukakin sarki ya ce wato wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunzilu minas sama'i ma ma'an fayuhyi bihi al-ardha ba'da mawtiha inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun sannan Allah ya ce tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun kaga sai a fada bangare guda biyu kaga tatajafa junubuhum sasannin jikinsu tana nisanta gurin kwanciyarsu suna suna bauta ma Allah me sa suke bautar Allah khawfan wa suna tsoron abin da ke gurin Allah na azaba sannan suna kwaɗayin abin da ke gurin Allah na rahama Allah maɗaukakin sarki yace wa mimma yin fito." da haka haka ya ce mana ilamu annama alhayatid dunya la'ib ku sani rayuwar duniya wasa ce wazinatu la'ibun wala'an wazinatu wa tafakurun bainakum kwalliya sai alfahari tsakaninku wa takasurun fil amwali wal auladi sai tsere da rige-rige wajen abin da ya shafi yawan tara dukiya da yaya ko an koma rigima gidaje rigimar salula iphone kaza ta fito ba za a yi ba abubuwa wala wata ran sai an yi wata waya ba ta ba dai duniya wace an koma gasar gida wani ya yi gida iri kaza ni ma sai na yi wanda ya wata fakurun bai na kan wata fakurun fil amwali wal auladi Allah sai ce ka masala gaisin a ajabal kufara na ba su husun mai hindu mustarna fatarahu mustarna sun mai kuna mutama sai ce wa fil akhirati adabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwa kaga a lahira akwai azaba mai tsanani sannan akwai gafara daga wurin Allah shi yasa yake wa mal hayati dunya illa mata'ul ghurur saboda haka shine dalilin da yasa Allah ya hada su biyu a nan gurin al-khawf war raja sannan Allah madaukakin sarki ya faɗi wata magana lokacin da yayi mu wasu mutane wani abu cewa alam tara kayf alam tara kai alam tara kayf fa'ala rabbuka bi'ad sai mai sauraron karatu baka ga yadda Allah ya ma'adawa ba rama zatul iman jikokin irama wa'inda suke ma'abucin gine-gine da tiraku allati lam yukulak mislu hafil bilad wanda in dai wajen karfi ne Allah ya ce wala ba a yi irin su shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa amma adu adawa da kake gani fastakbaru fil ardi bi ghairi al haqqi sun yi girman kai a doran kasa ba wani dalili wa qalu amma suka ce kai man ashaddu minna quwwa waye kai matsananin karfi Allah sai ya ce a faɗa musu nan lahal da zai allazi khalaqahu a ashadd minhu hankuwa? ai Allah da ya halicce su Wala ya fi su karfi duk yadda suke jin suna da karfi da Allah ya kafi sai turo mala'ika guda ɗaya. shi ko mala'ikan da ya zo ba zuwa ya bai kama su aka dinga kokowa cikikirkikirkikir ba haka aka yi ma kawai duk wannan bala'in karfin bala'ikan kallon sa kawai ya musu tsace kai kenan magana ta kare ba E? shi Allah yake allati lam yukulaq mithlaha fil bilad sannan wa samud alladhina jabu sakhara wa fir'auna dil awtad alladhina tagaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad wanda suka wuce gona da iri suka yi banna da yawa fasabba alaihim rabbuka sawta azab rabbuka sawta azab Allah ubangiji ya zuba narkon da zai zuba musu na rabanta su azaba to da ya gama sai ya ce to inna rabbaka labil mirsad eh Allah yana madakata yana jiran kowa ko kai aikin arziki tun daga ranar mutuwa a turo shi ɗaki na shida, ko ka zama matsiyacin gaske tantiri ranar mutuwa a turo wannan zi'aki garka tun daga ranar mutuwa za ka gane wanda yi, duk abin da yi na aiki Allah yana da daidai da waɗanda tun daga ran mutuwa za su zo su ɗauke mutum kuma kai daga jin kalmar garka ba a ganin wani lokaci mu da muka yi karatun allon maka almajirinci idan almajiri zai rufe kofa rufe a karshen mutunci sai ya ja da ba sai karanta wannan ga ake kan ati bugo ta kawai eh ce yace to fa ammal insan idan mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idan mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana sai Allah yake kalla balla tukrimul yatim wala ba ku girman marayu sannan wala ta ala ta'amil miskin ba ka ba kwa kafa kwamitoci a tashi azabar dan a ciyar da miskine sannan wa tuhibbuna almala wa taquluna turasa akalan lamma kuna cin dukiyar marayu in kuka samu dama ci na banna sannan wa tuhibbuna almala hubban jama hmm. kowa yana so ta kowane hali sai ya tara kuɗi ba yana cikin musibar mu bayan eh sai ka ga karamin yaro ɗan shekara sha hudu wanda ko sakandiri bai gama ba wai ya kosa a mai kuɗi ya tafi wajen masu tsafi dala in ana samun wannan kiɗin ko ba samu yaron da yanzu ya kamata ya karatu ya gina rayuwarsa ɗan shekara sha hudu ba amma ya kasa hakuri yana ganin ka'ina shi yanzu ya kamata ya ainihin wato yi kuɗi wata hibbunan mala hubban jamma to a tara duk abin da za a tara in an gama Allah yake kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka eh, da dukiyar da wanda ya tara ta lokaci na zo Allah yake ni kuma sai na nike su nikewa shi yasa za a yi lokacin da duk wayannan gine-ginen da ka gani mutane ba su gane cewa waɗannan gine-ginen da ake yi mai yanzu alama ne na cewa duniya fa gangarewa take Allah ya kusa ya rushe ta kowa ya tashi amma sanda take karewa lokacin kuma kowa ke miƙe kafa sai ya zauna a cikin ta lokacin ne mafi yawancin mu kowa yake yadda saboda abin da zai samu gara a baka da Allah kuma malamin shari'a yana cewa tima'u fala yudika ma radda hulqada duk yadda za ka yi kwaɗayin abu idan ƙaddara Allah ta ture ba za ka samu abu ba za ka samu yanzu za a yi lokacin da yadda kaga tatsin masallacin nan inda za a cire kafin ɗin nan wala duniya na haka Allah zai mata da duk ginin da ke ciki wa yas'aluna ka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa a qa'a safsafa Allah zai bar ƙasa fa mai sun ila tara fiha wajen. wala za a lokacin da in an tsaye da kai a duniyan nan yadda ka ga tasin masallacin nan ya yi lebar tun gine-ginen nan da filayen nan da aka gama da jima a kansu da duwatsun Allah ya baje duniya ce kowa ya shi. ba shi ke nan ba idan aka niƙe ƙasa niƙewa da waje a rabbuka wani malaku saffan saffa Allah zai zo da mala'iku sahu sahu idan Allah ya zo da mala'iku sahu sahu to waje a yau mai izin bi jahannam ita ma jahannama a kinkin mota a taho da ita yadda kaga in an ce gobe sallah za a janyo saniya a shigo gari ana a gafara to billahi lazi haka za a dauro jahannama a taho da ita kuma za Allah ya ce tana da linzami dubu saba'in kowane linzami mala'ika dubu saba'in yana rike da shi to kai ko mala'ika ɗaya aka ce yana rike da jahannama ko biyu ɗaya a gaba ɗaya a ba kafin an kinkimo aiki to ballantana linzami dubu saba'in sannan kowane linzami kwaya ɗaya mala'ika dubu saba'in yana rike da ita a kinki mota to Allah madaukakin sarki ya ce yau ma'ilin ya tazakkarul insan ranar ne mutum zai tar duk abin da ya faru a rayuwarsa amma wa an na da ta ina tunawa a lokacin zai maka amfani to sai mutum ya ce ya dai ya ƙulu ya dai ta ni kaddam kuli hayati ɗan mutum ya ga an zo da ita zai ce kai cu ina ma na gabatarwa da kaina wani abu saboda rayuwata wannan da dama in ta duniya ta kare wata za ta biyo ba ina ma a ce na haka to kaga sanda mutum zai ga wata ya fara ya kula ya laita ni qaddamtu li hayati to sai Allah ya ce fa yawma idin la yu'adhibu azabahu a ranar Allah zai azabar da ba wanda zai rinta wala yusuf wa saqahu idan zai daure ka wala zai maka daurin da ba wanda zai iya maka yasa mutuwa da Allah ko ya sa ka a duniya daga ciki akwai hutu da mutane yanzu yadda wasu ke azabtar da mutane dan Allah da an ba su ikon in ka mutu su dawo da kai su ci gaba da maka azaba za su yi ko ba za su yi ba to sai Allah ya gama da mutane sai zaman to ba a hannun kowa ke ba a hannun su yake in ka azabtar da dan adam aka kai lokacin da Allah ya kaddara ta wannan hanyar zai fita kuma baka da iko ka ce bari in dawo da ran in ci gaba da mai azaba dole ka hakura to shi kuma Allah idan zai yi azabar gobe alkiyama ita ma kanta mutuwar an kashe ta shi yasa yace la yu'adhibu wa yawma idhin la yu'adhibu azabahu ahad sannan wa la yusiqu wa saqahu min kaga wannan duk bangaren in ka kalla tsoratar da kai ake yi saboda ka guji abin da ke gurin Allah na azaba in an ce ka yi abu ka tashi ka yi iya bakin ƙoƙarinka sannan abin da zai biyo ba shi ne ya ayyatu hannasul mutma'inna irji'i ila rabbiki wa da kulin fi ibadi wa jannati Allah ka sa muna daga cikin wannan bangaren Allah ka sa muna daga ciki to sai wani tunani da ya taso daga ƙarshen nan sai wasu su ce wai su ba za su bauta ma Allah dan aljanna shi ba ko dan wutar shi wai duk mai bauta ma Allah dan aljannar Allah ko dan wutarsa wai mai ne wallahi haka suke faɗa kuma aqida ce mai zaman kanta a littattafai sai su kawo wata hujja ta wanda. kun san hujjar da suke kawowa sai su tambaye ka sai su ce maka yanzu idan Allah ya ce ka bauta ko ba aljanna ba wuta za ka bauta ko ba za ka bauta yana za shiru shuru amsa shine za a bauta mai ko kamar yadda kuma duk duniya yanzu inda Allah zai ɗebi mutane ya sa wuta adalci ya yi ka fahimci ka musulunci ka shiga aljanna falala ce ba saboda bahaushe ya ce mai abu da abu ne ko kuwa to sai su ce maka to tunda in ya ce ka bauta mai ko ba wuta ba aljanna za ka bauta mai to mu muna bauta ma Allah ne ba don wutar Allah ba ba don aljanna ba don muna san Allah kawai muke bauta ne dalla abin zai kama hankali ko bai kama eh dama inda mushkilar take a daidai lokaci kuma zagi ne hatta ga annabawan Allah a suratul anbiya da ya jero annabawan da yawa sai ya zo ya haɗa su sai ce innahum kanu yusari'una fil khairati hmm. Allah yake sana tsere gurin wa aikin alheri waye da una na ragaban wa rahaba suna bauta mana suna kwadayin abin da ke gurin mu na rahama kuma suna jin tsoron abin da ke gurin mu nawa na azaba ga yanzu wannan imanin su ya fi ƙarfin imanin annaba duk wannan kuma ya zo da imanin da ya fi ƙarfin annaba kaga ai sai dai mu ce mai sadaqa Allahu alazim a tashi aika ba ko ba gaskiya ba su wannan shine wa irin wa'annan tunanin Ka kaga wanda bai yi karatu ba bai da ce sa na ce muku su ahlus sunna nassi suke fara ta ɗab'imi ba hankali ba duk wanda ya faɗi magana in dai a hankali ne ta ci karo da abin da Allah da annabi suka faɗa kai ka je kai ta amfani da hankalinka mu muna kan maganar da Allah da annabi suka faɗa ana nuna mana cewa lokaci yayi za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ta'ala ka yafe mana Allah ka zaunar da ƙasar nan tamu lafiya matsalar tsaro da ake fama da ita nan da can Allah ka yi mana maganinta Allah ka sa mu za mu ga ta ba ita za ta ga ƙarshen mu ba Allah ka shiri shugabanninmu Allah ka yi riko da hannunsu ka ɗora su akan daidai muna roƙon Allah su subhanahu wata'ala ka zaunar da ƙasar nan tamu lafiya shugabannin nan Allah ka sa su zama rahama a kanmu. Allah kada ka sa su zama azaba a kanmu. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da yankunan nan namu lafiya kowa da buƙatar sa'ananta ta alkhairi Allah ka biya masa abin da muke jin tsoro a rayuwar mu na sharri ko yana kusa da mu Allah ka nisanta mu da abin na alkhairi kuma muna roƙon Allah ko yana nesa Allah ya kawo mana shi kusa اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام